This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu aro Assalamu alaikum barkanmu da asuba. Suna na Sharif tare nake da maryan Dola da sauran abokan aiki a cikin shirin na asibahin yau Litinin 17 ga watan Yuni shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke dauke da su ga Maryam da kanin labarai. To hawa mahalarta taron kwanaki biyu akan zaman lafiya na Ukraine da aka yi a kasar Switzerland. da yawa sun rattaba hannu akan wata takarda da ta bukaci duk wata yarjejeniya da za a cimma tsakanin rasha da ukraine ta kasance ta mutunta ukraine a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta iran ta yi kira ga kungiyar ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki a duniya da ta nesanta kanta da wasu zafafan matakai da ta ɗauka a baya A jiya Lahadi Isra'ila ta faɗa cewa za ta fara tsagaita wuta a hare-haren da take kaiwa a kan mayakan Hamas a kudancin Gaza tsawon sa'o'i goma sha ɗaya a duk rana. Don ba da damar kai ƙarin agajin jin kai ga Falasɗina wanda ke bukata. Kanan labaran kenan. A cikin shirin na yanzu za ku je da wasu miyagu 'yan bindiga suka hallaka wasu bayan Allah su biyar. A ranar babbar sallah nan a garin tudun doki da ke karamar hukumar gwadabawa a gabashin jihar Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya. suna mashin shayi sai suka ji halibi so halibin da sun ka sai sun ɗauki cewa yara na ka wasa irin na daren sallah knockout nan da abubuwan nan da aka yi. Muna kuma tafi da ƙarashin mu da ministan yaɗa labaran Najeriya inda ya yi tsokaci kan batun kafa 'yan sandan jihohi a ƙasar da ma batun yada labaran kanzon kurege da ke yawan samu da ake yawan samu a kafofin sadarwar zamani wato social media na farko dai maganar social media wani abu ne wanda ya riga ya taho babu yadda za ka yi da shi da hadari ne ya riga ya yi garuwa ya so sai a biyo mu a cikin shirin domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi kamar yadda aka saba a duk ranar litinin yau ma muna tafe da shirin ciki da gaskiya tare da sarfila hashin gumel amma sai duk bayan an saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Mahalarta taron kwanaki biyu a kan zaman lafiya na Ukraine da aka yi a kasar Switzerland. Da yawa sun rattaba hannu akan wata takarda da ta ce kamata ya yi duk wata yarjejeniyar zaman lafiya da za a cimma tsakanin Rasha da Ukraine. Tushenta ya kasance saboda mutunta Ukraine a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta. Kuma ya kamata Kiev ta fara tattaunawa da Moscow don kawo ƙarshen yakin. ba a dai gayyaci rasha don halartar taron ba wanda aka yi a wurin shakatawa na Stock da ke switzerland abin da ke kawo shakku kan fatan samar da hanyar zaman lafiya china babbar kasar kawancen rasha ita ma bata halarci taron ba yayin da brazil ta halarci taron a matsayin mai sa ido an yi taron ne da nufin haska fitila kan yakin ukraine a daidai lokacin da rikicin gaza babban zaɓe a amurka da sauran matsaloli ke ɗaukar hankalin ƙasashen duniya kimanin wakilai ɗari akasari daga ƙasashen yammacin duniya da wasu manyan ƙasashe masu tasowa ne suka halarci taron indiya saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa na daga cikin ƙasashen da basu sanya hannu a kan takardar ƙarshe da ta bayyana batutuwan da suka shafi kariyar nukiliya da samar da abinci da kuma musayar fursunoni ba. a gefe guda kuma iran ta yi kira ga kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya da ta nesanta kanta da wasu zafafan matakai da ta dauka a baya a cewar nasir kanani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen iran yana magana ne akan wata sanarwa inda kungiyar g7 ta yi allah wadai da ci gaban shirin nukiliyar iran a baya-bayan nan A ranar Juma'a kungiyar G7 ta gargaɗi Iran akan ci gaba da inganta shirinta na makamashin nukiliya. Ta kuma bayyana cewa a shirye take ta sanya sabbin matakai idan Tehran ta ba rasha makamai masu linzami na ballistic. Duk wani yunkuri na alakanta yakin Ukraine da haɗin gwiwar da ke tsakanin Iran da Rasha a siyasa ce kawai a cewar Kanani ya kara da cewa wasu kasashe sun bige da yin ikirarin karya don ci gaba da sanyawa iran takunkumi a makon da ya gabata ne da ya kwamitin shugabanni daga kasashe 35 na majalisar ɗinkin duniya da ke sa ido kan harkokin nukiliya ya zartar da wani kuduri da ke yin kira ga iran akan ta karfafa haɗin gwiwarta da hukumar da kuma janye matakin da ta ɗauka na dakatar da wasu masu sa ido a kwanan nan. A jiya Lahadi Isra'ila ta faɗi cewa za ta fara tsagaita wuta a hare-haren da take kaiwa a kan mayakan Hamas a kudancin Gaza tsawon sa'o'i goma sha ɗaya a duk rana don ba da damar kai ƙarin agajin jin kai ga Falasɗina wanda ke fama da yunwa. ta ce matakin dakatar da kai hare-haren a kudancin gaza zai ci gaba da aiki har zuwa wani dan lokaci nan gaba don ba manyan motocin agajin jin kai damar su isa mashigar kerem shalom da ke karkashin ikon isra'ila wato babbar hanyar shigar da kayan agaji daga nan manyan motocin za su bi ta wata babbar hanya da ke kusa don kai kayan abinci da magunguna zuwa wasu sassan gaza. Tsagaita wuta a kai hare-haren da sojoji suka sanar zai yi aiki ne a tazarar kilomita sha biyu a kan hanya a yankin Rafa, amma ba zai yi aiki a Gaza ba, inda kasashen duniya ciki har da Amurka babbar kasar kawancen Isra'ila ke kokarin ganin Isra'ilar da Hamas sun cimma tsagaita wuta. kudirin tsagaita wutar da ake shirin yi zai dakatar da fada a duk fadin gaza tsawon makonni shida ya kuma bukaci a sako ƙarin mutanen da hamas ta yi garkuwa da su sannan a yi musaya da falasɗina wanda isra'ila ke tsare da su to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan yanzu bari mu tafi jihar sokoto a najeriya inda wakilinmu muhammad nasir ya shaida mana yadda a daidai lokacin da al'ummar musulmin duniya ke ci gaba da shagulgulan sallah babba wasu al'ummomi ke ci gaba da zaman zulumi da damuwa kan yadda suka waye gari ranar sallah da rashin yan uwansu biyar sanadiyar harin ta'addanci da yan bindiga suka kai lamarin da ya faru ne a garin tudun doki na karamar hukumar gwadaba da ke gabashin sokoto a arewa maso yammacin najeriya ga muhammad nasir din da cikakken rahoto duk da matakan da gwamnatoci ke ɗauka na magance matsalar ayyukan 'yan bindiga a najeriya al'ummomin da ke zaune a yankin gabas cin sokoto a arewa maso yammacin najeriya sun kasance daga cikin waɗanda har yanzu ke zama rashin tabbas domin kowane lokaci suna iya fuskantar harin 'yan bindiga irin hakan ne ya faru a tsakiyar daren asabar wayewa safiyar lahadi ranar sallah inda mahara suka amka garin tudun doki na karamar hukumar mulkin gwadabawa suna harbin kan mai uwa da wabi garin na tudun doki gari ne da ya hada hausawa da fulani zaune wuri daya kuma fulanin ne suka so majin karar harbe-harbe kafin kowa ya ankara a cewar kantoman karamar hukumar muktar bello abdulrahman sun da su mai yawancin ma fulani su sun kawar ba da report ga yaya suna zaune tare da sauran hausawan suna zaune suna hira suna ce mai suna mashin shayi sai suka ji halibi so halibin da sun ka jiya sai sun ka ɗauki cewa yara na ka wasa irin na daren sallah knockout nan da abubuwan nan da aka yi suna nan zaune sai ga mai angoya sun sai ce mashin kumi kuka da ba ku abin da ke faruwa ba ga bindigogi ce ana yi sannan dole kowane su ya gudu sun kashe mutum biyar wasu na asibiti akwai mutanen su hannu yanzu wajen mutum hudu duk da yake jama'an musulmi na ci gaba da harkokin babbar sallah a hawajin mazauna garin kam batun ya sha bamban domin zama ɗarɗar ne suke ciki kamar yadda wani mutumin garin ibrahim adamu tudun doki ya bayyana yanzu haka duk da yake ana bukukuwan sallah amma mu dai sai cikin rayuwa ta juyayi ake da kuma rashin daɗi saboda mutanen da an sun riga mu sannan kuma mutane da dama da hayyo ba su dawo ba sannan kuma daga mangariba ta yi ba mu san inda ko mutanen ga dawowa za su yi su ci gaba da abin da sun kai ba tunda ba ma'aikacin tsaro guda da an ka bari ga munan dai mutane na cikin halin kaka su nikai da kuma duka gewayen nan ƙauyukan da a tare da mu zama irin na hausawa da fulani wuri ɗaya zama ne wanda duk lokacin da aka samu harin ta'addanci za a rinka kallon kallo kuma akan haka ne kantoman karamar hukumar ya ce suna fargaba hakan ma yasa suka zauna da jama'ar yankunan suka tattauna kaga tun da an saba cewa banditry mahiwancin hillani kai to yanzu in an ka dawo mutanen gari suna zaune wasu na iya atakin hillanin da a cikin wannan garin tun da akwai hillanin ciki to shine muke gudun ya faru kuma shi yasa muka je muka zauna da shi ardo na garin da shi kuma tudu hakimin garin muka yi adresin mutane tare da su na cewa su a dai zamna lahiya. Tuni dai da rundunar 'yan sandan Najeriya ta hannun kakakinta a Sokoto ASP Ahmad Rufa'i ta tabbatar da mutuwar mutane shida sanadin wannan harin sai da ya ce suna ci gaba da bincike akan batun. wannan lamarin da yana faruwa ne lokacin da ɗaruruwan jama'ar da ayyukan ta'addanci suka raba da mahallansu ke ci gaba da fuskantar kalubalen rayuwa tuma ba yanzu ba da 'yan najeriya suka tsinci kansu cikin mummunan yanayi eh, sunana ko kuma rabi'u tuntubi wallahi mana cikin matsala sosai dan wanga wanga al'amari kaga duk lokacin da ake gudun hijirar can ta farko muna shan wahala matuka amma ka ga yanzu abin ya kai inda kai don ni kaina da na hita bakin daji gaba ɗaya sai sun kalli rawu Allah ne bai kare min kwana ba da sun harbe ni. Gwamnatin jihar Sokoto dai tamkar ta ta na jihohin Arewa maso yamma na ci gaba da ɗaukar matakan shawo kan wannan matsalar na ayyukan 'yan bindiga sai dai lamarin na ci gaba da wanzuwa a wasu wurare abin da kan sa wani lokaci kokarin ke zama tamkar akwai wa babu. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To Allah shi kyauta an gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mana sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga ci gaban labaran duniya. An kashe wani sojan haya ɗan ƙasar Romania da wasu sojojin Congo guda biyu, sannan wani sojan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya jakkata a wasu hare-hare guda uku da suka faru a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a cewar majiyoyi da yawa a jiya lahadi wani jami'in tsaro a gabashin kasar da ya nemi a sakaya sunansa ya shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa na afp cewa an kashe wani sojan haya wasu uku kuma sun jikkata a ranar asabar sakamakon wani hari da makami mai linzami da aka kai akan wani sansanin sojan congo da ke da nisan kilomita goma daga arewacin birnin goma ba a dai tabbatar da musabbabin kai harin ba tsawon watanni kenan dakarun rwanda da 'yan tawayen m23 suka yi wa babban birnin north kivu kawanya daga arewa da kuma yamma ana dai gwabza fada akai-akai da sojojin congo a wajen birnin yayin da 'yan tawayen da ke samun goyon bayan ruwan da ke ci gaba da mamaye gabashin kasar kimanin mutane miliyan 1.39 daga kasashe 177 ne ke bi ta kasar mexico ya zuwa wannan shekarar a su na isa amurka ba tare da takardar izinin shiga kasar ba a cewar gwamnatin mexico mafi yawansu maza ne ko mata da ke tafiya su kadai yayin da wasu kimanin dubu uku kuma masu ƙananan shekaru ne da ke tafiya ba tare da ɗan rakiya ba a cewar cibiyar shige da fice ta ƙasar inda ta ba da alƙalma daga watan janairu zuwa ƙarshen watan mayu adadin ƙasashen asali da 'yanci ranar suka fito 177 na wakiltar kusan dukan ƙasashen duniya tunda ƙasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya 193 ne Bisa ga kasashe, adadi mafi yawa na masu son zama bakin haure da ya kai kusan 380 daga kasar Venezuela suka fito. Kasar da ta jure wa matsanancin matsan tattalin arziki tsawon shekaru. Daga nan sai kasashen Guatemala, Honduras, Ecuador da Haiti. waɗanda dukansu ke fama da tashin hankalin ƙungiyoyin miyagu da masu safarar miyagun ƙwayoyi. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga karashen tattaunawar mu da ministan yada labaran Najeriya Alhaji Muhammad Idris Malagi inda ya yi tsokaci kan batutuwan samar da 'yan sandan jihohi a kasar da yadda labaran karya kan yi kara na a shafukan sada zumuntar zamani ko social media. kamar da yadda za ku ji. To uh, na farko dai maganar social media wani abu ne wanda ya riga ya taho babu yadda za ka yi da shi da hadari ne ya riga ya yi garuwa ya sauko babu yadda za ka yi dole ka bari ya ba ko ka ko ka so uh, social media ana amfani da shi wajen abu mai kyau sannan kuma ana amfani da shi wajen uh, wato akwai mutane ta gari da suke amfani da shi wajen kawo da husuma ko kuma kawo jawo rashin zaman lafiya tsakankanin mutane to a matsayina na ministan ya labarai kullum abin da kan ce shine dole 'yan jarida su ci gishin kansu amma kuma dole ne 'yan jaridan nan masu son su ci gishin kansu kuma su san cewa akwai nauyi da ya rata a wuyansu idan za ka faɗi ka faɗi gaskiya ko kuma ka yi shiru bai yiwuwa ka ce wai kai ka ba da labari da zai tada zaune tsaye sannan ka ce wai kai kana son gishin kanka wai kai a matsayin kan dan jarida wannan ba zai yiwu ba kuma munan dukkanmu da ke aikin nan na jarida mu ne kamata mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu tabbatar da an ware wa'annan tsarin mutane don gaskiya suna ba wai kawai suna kawo husuma bane suna ɓata aikin jarida ma gaba ɗaya a gaba kuma ba wannan magana ba magana ba ce kawai ta Najeriya magana ce ta duniya kwanakin baya na je UNESCO an tattauna yanzu haka unesco tana nan da wani tsarin kundi da ta shirya wanda zai kamata ya zama kamar standard ga duniya gaba ɗaya na wajen tafiyar da yadda aikin social media zai gudana a kowace ƙasa a duniya ni ina ganin idan aka yi standardizing wato aka kawo shi aka hada shi aka tafi a haka zai fi kowa amfani yau in ba haka ba yanzu kaɗan ɗauko wata magana kana neman gyara sai a ce ga wani ne yana so ya dakile bil bil'adama to kaga ni bana cikin wannan amma kuma ina cikin in za ka faɗi to ka faɗi gaskiya wannan wani nauyi ne da ya rataya musamman mu da muke aikin na jarida kwanan nan mun yi tsakan mu sun sojoji da yan sanda akan magana yan sandan jihohin nan yana ta da kura sosai wasu suna ganin ya kamata a yi wasu suna ganin bai kamata a yi ba a kalma ɗauko biyu menene matsayin mutum tarayya a kai kuma menene sa sa kan matsayin to eh, ni zan iya gaya maka lokacin da aka yi wannan shawara ni ina zauren wannan taro da aka yanke hukuncin yin haka din kuma ba wai shugaban kasa ba ne kawai ya bugi kirji ya ce wai bari a yi wato 'yan sandan jihohi akwai gwamnonin jihohi a wurin akwai shi kan shi mai girma shugaban kasa da kuma wasu mutane a wurin gani aka yi cewa idan aka ci gaba tafiya da ake tafiya dinnan to zai yi wuya a ce gwamnati ko kuma jami'an tsaro ko kuma na 'yan sanda da suke abuja za su iya zuwa misali garin jibiya ko kuma garin zamfara ko kuma wani gari can a kudu misali misali a badagri a ce wanda ke abuja shi ke tafe da wannan kasan nan babban kasa ce ya kamata a ce a samu wani shiri wanda za a ce to gwamnatocin jihohi su masu ma sun iya kafa wannan rundunar 'yan sandan nasu to amma furucin da shugaban kasa ya yi wanda kuma ni na bayyana ma duniya lokacin da aka yi wannan taro cewa yanzu lokaci ya yi da za a zo a shirya a ga yiwuwar kafa wannan din shugaban kasa bi ranar bai ce ya riga ya kafa ba cewa yanzu lokaci ya yi da ake ganin ya kamata a kafa wannan wato rundunar 'yan sanda a jihohi ministan yaɗa labaran najeriya kenan alhaji muhammad idris malagi a tattaunawarsa da sashen hausa na murya amurka yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a saurari shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barka mu da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙƙin bil adama. A yau shirin zai fara duba wani korafi kan ofishin mataimaki na musamman kan na kasa sunan shugaban Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. sabon shirin ciki da gaskiya zai duba korafin wasu daga cikin shugabannin kungiyar nakasassu da ke nuna rashin gamsuwa kan waɗanda ke rike da mukamin mai taimaka shugaban najeriya kan nakasassu a gaskiyar magana dai tun farko nakasassu a najeriya kama daga makafi da guragu da kurame da bebaye da sauransu sun shafe shekaru suna yada kamfen ɗin a rika shigar da su gwamnati har aka samu a majalisar dokoki ta yi dokar ware musu kashe biyar cikin ɗari na mukamai a dukkan matakai. Tsohuwar gwamnatin Buhari ta naɗe mataimaki na musamman da hukumar kula da nakasassu, inda hakan ya ci gaba ƙarƙashin gwamnatin Bola Ahmad Tinubu. Masu ƙorafin musamman shugaban ƙungiyar nakasassu ta Arewa Yarima Suleiman Ibrahim na cewa waɗanda ake naɗawa na biyan muradun ƙashin kansu ne su bar nakasassu na hamma. Uh, sunana Yarima Suleiman Ibrahim shugaban kungiyar masu bukata na musamman na Northern Nigeria Disability Forum NNDF. Ah, a to abinda yake abinda yake bamu mamaki bisa jagoranci na da kuma sora 'yan uwa masu bukata na musamman ba mun yadda mu fitar da wanda zai wakilce mu a fadar shugaban kasa a matsayin babban mashawarcin shugaban kasa kuma muka yadda ah, muka tura sunan ah, honorable muhammad abba isa domin ya zama mai ba ma shugaban kasa shawara a harkar masu bukata na musamman ah, kuma mun tsammace kafin ya je wannan kujera akwai maganganu da dama wadda muka yi da shi cewa za a sama ma mutane masu bukata na musamman aikin yi za a sama ma mutane masu bukata na musamman kamar scholarship ma'ana tallafin karo ah, karatu za a kuma magance wannan yawan barace-baracen da ake sayi a kan titi wanda a yanzu eh, da muke magana shugaban kasa zai cika shekara ɗaya a ofis shi. A gwamnatocin da aka yi a baya an samu gwamnati kamar misali na shugaban kasar Buhari ya samar da doka na masu bukata na musamman. A dokar kuma ya ce lalle a ba da kashi biyar cikin ɗari a duk wasu mukamin da za a bayar. To shi wannan Muhammad Abba, Honorable Muhammad Abba mun yi magana da shi ce in Allah ya sa ya tafi ya samu wannan kujera sai kokarin ya tabbatar da cewa wannan doka ta kashi biyar ya samu. A Yarima eh, Suleiman faɗa mana kace kun yi yarjejeniya da shi Muhammad Abba Isa. Na'am mun yi yarjejeniya da shi mun tattauna da shi sosai kafin nan ni in ɗauki takarda na ofis ɗina a matsayina na shugaban kungiya na Northern Nigeria Disability Forum ma'ana kungiyar masu bukatu na musamman a arewacin Najeriya cewa an taɓa wannan kujeran a baya amma kujeran ya gagara magance abin da ake son a yi shekara takwas da ni da shi muna yawan korafin cewa wanda aka bashi wannan kujeran da iya yin kwamba shi kuma muna alkawarin cewa in Allah ya tsaya da in ya zo zai samar da aikin yi ga mutane masu bukata na musamman zai magance yawan irin matsalar da suke fama da shi musamman na yawan bara da ake akan titi amma har yau da muke magana da kai ni ban ga wannan canjin ba na yi magana da shi ni da shi na gane cewa wannan tafiyar da ake yi mu masu bukata na musamman ba mu gamsu ba domin idan ka duba yadda ake tafiya har yau yawan mutane masu bukata na musamman karuwa suke a kan titi kuma suna kan bara abin takaici abin damuwa wanda suka yi karatu suka gama nce wanda suka gama digirin wanda suka gama wasu kananan makarantu har yau sun taso daga jihohinsu sun da suna bara a kan titi muna tunanin wannan ba daidai ba ne ba kuma shine yarjejeniyar da muka yi da shi ba da haka ni a yarima suleiman wanda na zama ina daga cikin ɗaya daga cikin wanda muka yi muka ruwa da ciki wurin tabbatar da wannan gwamnatin wurin rubuta fatan shugaban kasa takarda akan cewa lalle ta samar da wannan kashi da cikin ɗari idan in har gwamnatin tarayya ne bata ba shi daman da zai wakilce mu ba lokaci yayi da zai fito ya ce mana cewa gwamnatin tarayya bata ba shi dama zai abin da muka yi magana da shi ba idan kuma gazawan daga gare shi ne ya kamata ya fito ya ce mana cewa wannan abin da ya tsammaci zai yi ya dace da gudun cewa ba haka ba ne wannan shine abin da muke magana a koyaushe. sauraron korafin yarima suleiman shugaban kungiyar nakasassu ta arewa ya sa wannan shiri garzayawa don jin abin da wanda aka zarga zai ce wato abba isa mai taimaka shugaban kasa kan harkokin masu bukata ta musamman a Najeriya. Eto eh, alhamdulillah dai ala kulli hali da farko dai yana Allah subhanahu wataala godiya da ya bamu wannan ofis shine ma babban godiya da idan ka duba ya babu ofis din hadimi ne na baiwa shugaban kasa kuma ni ba wai fannin ainihin na kasasu ta fannin guragu ko kuma makafi bane shugabanci na yake a'a abin da ya hada da ainihin people with special needs masu bukata na musamman kenan abin da ya kama da almajirai da yan gudun hijira da marayu da mata wanda mazajensu suka suka rasu da 'yan out of school children duka suna karkashin wannan ofis na ne to kaga daga bada ofis din nan zuwa yanzu wata shida kenan kuma cikin wata shida nan gaskiya mun ga samu abba isa daga baka daga baka wannan mukamin da ya kai kanka na'am eh nace daga nada ka kan mukamin ba daga bada ofishin ba ko har da ofishin ma gaba daya yana nufin ka ce wata shida ne a mukami ba shine ofis ba za ka raba mukami da ofis ne eh, za ba eh, ka mukami ba ma'ana ma'ana ki abba isa wani ne da yake kan mukamin zamanin tsohon shugaba ba da aiko eh wanda yake mukamin nan ka duba ai ka san shi ne ba shugaban kasa shawara ne ta fannin people with disability kawai ni kuma people with disability da kuma people with special needs and equal opportunity tsarin da tafiya da tsari da tsari na da nashi din da kake gani daban da shi yasa kake gani obis na din yafi nashi girma to shi ya hada wannan ba mamaki shi yasa ina zuwa wannan ba mamaki shi yasa ake tsammanin da kayi abubuwa da dama waɗanda za su gamsar da duka masu kasa ko yanzu na gamsar da mutane yaushe ma aka bada ofis din ai kwata kwata wata shi ne da kuma aikin gwamnati ai process ne ai sannan kuma daga wata ne din da kake gani mun yi kokari dama da shugaban kasa ya bayar na cewa a faɗakar da mutane su fahimci cewa a rinka dama da masu bukata na musamman mun riga mun yi nisa wannan saboda already in ka duba mukami ofis ɗin da shugaban kasa din ya bayar din ya riga ya bani dama da cikakken iko ya ce in yi aiki da ma'aikatu in tabbata cewa duk waɗansu abubuwan da suke su masu bukata na musamman a ciki yanzu haka nan duk mun tafi nisa duk yawanci mds nan daga jirgin tafi nisa na kuma har in ka zo matakin jiha ya ce in yi aiki da gwamnoni in tabbatar cewa ainihin duk waɗansu ƙudurorinsu da za su rinka yi sun sako masu bukata na musamman yanzu ka duba na faɗakarwar da muke yi yawancin gwamnoni duk yawancin kashi biyar da aka ce a baiwa masu bukata na musamman ta fannin aiki sun yi nisa kuma suna yi sun kamata kwanan nan ka duba kamar gwamnan borno Profesor Babagar Umar Zulgu ya ɗauki mutane goma sha biyar eh, eh. a aiki sannan kuma akwai makarantu wanda yake sun kirkiro wannan ma'aikatan to kaga tafiya ne wanda yake abu ana yi kuma ana samun nasara wannan yana cikin abin da eh, irin su abokinka Yarima Suleiman ke cewa ka gaza ta wannan bangaren na kashi biyar cikin ɗari ɗin nan ba kamar da hankali haka ba ba haka ba ne ban gaza ba ai yanzu hakan nan daga ba ɗauka na aiki a cikin wata shida na akwai masu bukata na musamman da da suka samu aiki kashi biyar din da ake faɗa din ai ma'aikatan su bara dama a bayar din ai rubuta musu za ka yi ai aikin gwamnati shi process ne za ka rubuta musu ne idan suka zo ɗaukan ma'aikata a aiki sai su ware kashi biyar ma masu bukata na musamman sannan kuma mun samu goyon baya sun bamu goyon baya Wannan mun rubuta musu sun bamu goyon baya na cewa duk lokacin da za su ɗauki wannan abin da za su yi rikurutin ma'aikata za su bamu wannan kashi biyar kaga wannan babban ci gaba ne sannan kuma idan ka zo ta fannin ainihin kiwon lafiya mun yi alaka da ainihin ma'aikatan na tare da profeso shi fate muna alaka da shi mun yi mitin yawa eh, mun yi mitin da shi akwai kungiyoyi wanda yake sun shigo za a inganta ainihin rayuwar masu bukata na musamman ta hanyar kiwon lafiya wanda mai bukata idan ya je asibiti za a saurare ki kuma zai samu magani kyauta ta hanyar inshora wannan tsare-tsare ne wanda yake ba komai bane za mu fito gidan jaridu mu faɗa da sauransu wanda yake mun yi nisa abban isa abinda ake faɗa irin irin wannan mukamin kamar wato an ka an yi gwagwarmaya ne da kai kai ka tsira ka bar sauran mutane a ba irin abubuwan da kake ma ba su wuce in mutum ya matsa ma lamba ka ba shi buhun shinkafa ba. A ba haka ba da abin da yake faruwa ya ni na gari kan cewa is too early yanzu ka ce za ka yi jojin din wannan ofis ɗina saboda idan ka duba ofis dina is connected to 774 na kalgamban shi kujera mai baiwa bukata mai baiwa shugaban kasa shawara ta hanyar ma ta masu bukata na musamman shi kujerar ne ne yi. kuma ni in ka duba ai wakilci na duka Najeriya ne single political zone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 To a takaice mahalarta taron kwanaki biyu kan zaman lafiya a Ukraine da aka yi a kasar Switzerland. Da yawa sun rattaba hannu akan wata takarda da ta ce kamata ya yi duk wata yarjejeniyar zaman lafiya da za a cimma tsakanin Rasha da Ukraine. Tushenta ya kasance saboda mutunta Ukraine a matsayin kasa mai cin gashin kanta. Kuma ya kamata Kiev ta fara tattaunawa da Moscow don kawo karshen yakin. ba a dai gayyaci rasha don halartar taron ba wanda aka yi a wurin shakatawa na Burgenstock da ke switzerland abin da ke kawo shakku kan fatan samar da zaman lafiya china babbar kasar kawancen rasha ita ma bata halarci taron ba yayin da brazil ta halarci taron amma a matsayin mai sa ido iran ta yi kira ga kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya da ta nesanta kanta da wasu zafafan matakai da ta dauka a baya a cewar nasir kanani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen iran Thomas Saro baki daya da haka za mu naɗe tafarmar shirin na wannan lokaci. A madadin Maryam doya da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya. Sai Dadi Balawai da ya shirya wato da ya bada umarni da ma injiniya mana yanzu Mr. Charleston. Hawar Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Me lafiya.